gaba Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi kayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da abin da ya kira wata bukatar gaggawa jiya asabar ga 'yan majalisar dattawan amurka ta a tura masa ƙarin jiragen yaƙi da za su taimaka ma ƙasar ta yaƙi mamayar da rasha ke mata a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar chuck schumer zelensky ya gana ta bidiyo da mutane sama da 300 ciki har da sanatoci da wasu 'yan majalisar wakilai da mahadimai a lokacin da shuma ya ƙudiri aniyar yin duk abin da yake iyawa wajen ganin a tabakinsa an taimaka ma gwamnatin ta ukraine ta wajen tura jiragen sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana jiya asabar da ministan harkokin wajen poland a rizzo da ke iyakar kasar ukraine blinken ya ketar kan iyakar ya dan shiga kasar ta ukraine don ganawa da ministan harkokin waje domtro kuleba wanda ya buƙaci ƙarin gudunmawar kayan yaƙi don su fitattaki rasha a halin da ake ciki kuma wani jirgin saman rasha ya sauka filin jirgin saman kasa da kasa na washington jiya asabar ya kwashi jami'an diplomasiyyar rasha fiye da goma masu hidima ma rasha a majalisar ɗinkin duniya waɗanda amurka ta zarga da kasancewa 'yan leƙen asiri amurka ta hana duk wani jirgin saman rasha shiga sararin samanta bayan da rashar ta afka ma ukraine to amma ta amince jirgin saman rasha samfurin ilyushin il-96 ya sauka filin jirgin saman kasa da kasa na dollars kamfanin flight a waya mai bayyana zirga-zirgar jiragen sama ya tabbatar da hakan a shafinsa na yanar sadarwa gwamnatin amurka ta amince da zuwan wani jirgin saman da gwamnatin rasha ta yi shatarsa don kwasar jami'ai masu hidima ma rashar a ofishin majalisar ɗinkin duniya waɗanda aka kora saboda sun saba ma sharuɗan alfarmar da aka ba su ta zama abinda wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na afp kenan china ta yanke shawarar ƙara yawan kuɗaɗen da za ta kashe kan harkokin tsaro da kashi 7.1 cikin ɗari. wanda shine ƙari mafi yawa da ta taɓa yi tun daga shekara ta 2019 wannan ƙarin muhimmi ne saboda ana hasashen cewa tattalin arzikinta zai yi ƙasa fiye da yadda ya taɓa yi cikin tsawon gomman shekaru da kashi biyar da rabi cikin ɗari. A faɗin duniya ana ta sa ido sosai kan yawan kuɗaɗen da canar ke kashewa kan harkokin tsaro saboda halin da ake ciki na rashin tabbas a siyasance sanadiyar yakin da ake gwabzawa a Ukraine. China ta ƙi goyon bayan wani ɓangare ko yin tur da harin da Rasha ta kai. wasu ƙwararru na ganin china za ta nemi damar mamaye taiwan ita ma china na ɗaukar taiwan tamkar wani lardinta kuma ta sha nuna alamar tana shirin kwacewa da ƙarfin tsiya yayin da hankalin duniya ya karkata kan ukraine ba za a kauda tsammanin kurkucewar al'amura a faɗin yankin ruwan taiwan ba da tekun kudancin china da kuma kan iyakar da ke tsaunukan himalaya waɗanda ita da indiya ke takaddama a kai abinda Mohan Malik wani mai bincike a cibiyar nazarin harkokin sashen gabas na kudancin Asiya NESA a takaice da ke Washington DC ya gaya ma muryar Amurka kenan. Kasar Iran ta amince ta bayar da ansar da hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta daɗe tana nema a cewar hukumomi a Tehran da wannan hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar yayin da alamomi ke nuna cewa an kusa kawo ƙarshen tattaunawarta da manyan ƙasashen duniya kan yarjejeniyar nukiliyar da ta shiriri ce. Wannan takardar bayani ta haɗin gwiwar Muhammad Islami shugaban hukumar shirin nukiliyar farar hula ta Iran da Rafael Mariano Grossi na hukumar ta sa ido kan nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da ɓangarorin biyu suka haɗu a Tehran. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraron sashen hausa na muryar amurka mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda ni haruna mamman bako a yau zan gabatar muku da shirin kasuwa kai muke doli kuma akan haka na leƙa a kasuwar ba da gishiri ta cikin karamar hukumar mulkin illela umani ta jihar tawar jamhuriyar nijar kuma bari ku ji irin tsarabar da muka taho muku da ita mallami miya sunanka muhammadu muhammadu na ina da wani gari ka taho ba da gishiri ne ga kuli kuli na ga ko ina an an kasa kuli kuli ga wani kulle da nawa na an ka kulla ta bakwai nawa kudin su shige dala 20 to zoke zakkuwa yanzu ka kasuwa ta basuwa tun da sai zakkuwa yanzu to kasuwa alhamdulillah dai eh mun rika eh alhamdulillah shi wanga da bakwai nawa aka sai shi da bakwai dala 20 wai mutum na son tiya fa mutum na son tiya jika da 20 jika dun muna sai zuwa buhu fa buhu akwai ne jika bakwai akwai ne jika ashirin da bi akwai na jika talatin da uku. To tun hito ka buhu nawa yanzu ka samu ka taba. To na taba buhu guda. Ga aya can yana gani ita ko miya bayanin ta. Aya ita ko buhun ta jika ashirin da ɗai. To waccan wadda ne ga an kulla ga ta nan kulli. Dala goma. In taya mutum ka so ha. Ɗari da arba'in. Yanzu tun hito ka buhu nawa na aya ka sai suwa zo yanzu. Na sai sa buhu da rabi. To ana iya ce an ɗan tattaɓa ke ɗin. An ɗan tattaɓa. To babu lahi. a rake barka da warhaka. Ya dama muna laya. Ya sunanka? Sunana Muhammadu. To ga rake na ga an zo an karkasa ko ina wagga da muka gani kanana kanana ita nawa a kudin ta. Dala biyar biyar ga goma goma. To in aka dibi sanduna su kowa. Dala sittin dala hamsin. Yanzu zakkwaka kasuwa zo ke yanzu ana ce sanda nawa ka sai suwa. To ba su da adadi. Kyawo. Dan na kai sai da sanda ka wadda ɗari biyu hakan ga. Ya ka ga ta yau. Alhamdulillah. Ka tattaɓa kenan. Allah. Mu gode. Ya su sunanka? Alhaji Haruna Gati, Najeriya ta. Da can kaka taho nan? Nan mina na gashi na ga wani abu na. Wannan kuka ta. Miya kuka? Miya kuka. To nawa aka sai da tiyar ta? Eh, dala hamsin. Mai son buhu fa? Mai son buhu. Eh. Jika shidda. To nan na ga lalle na go To kaka bayanin lalle. Lalle. Eh. Tuya koko dai buhu. Eh, yanzu gashi dai kulle eh Wannan ashirin 20 20 ashirin. Kuma ana dan yi ma mutum marra in mutum zai san da yawa. To au ana rage mai. Ana dan ragewa. Zoke yanzu ana HRTA da nawa ka sai suwa tsakanin lalle da miya. Miya dai ita gaskiya haka nan na dala hamsin. Dala hamsin ba a rage koko. A ba a ragewa. Duk da mutum ya zo ko da jan ido mutum ya zo ba a rage mishi ko sisi. Ba a Ba a rage. Ba a rage. <laughs> ya dana <laughs> babu laifi mun gode to ba da lam to hali yanzu mun iso nan wurin yan garin kwaki ina mai magana garin kwaki barka da waraka ina shike ya magana gari shike don na ga wanga horin gari na banda hori akwai wata kala akwai ja kuma akwai hori wanga gaskiya muke zuwa kwarai horin gari ke a 120 120 eh, shi ko Jawa. Jawan ta yanzu ba mu da shi amma ɗari da arba'in muka sai sai. Yanzu hori na ɗaya akwai. Hori yan rage wunan A magana buhun garin kwaki hike. Goma mana sha uku take. Sha uku? Sha uku gaskiya sha uku shekka goma sha uku. Sauki ne sha biyu rabi. Da ina ka taho da shi kai yanzu? Daga Ilela, Najeriya. Ilela local government. Yes. Eh, daga Najeriya kai yolodin duk waɗanda buhuwa ka to da su. To a ga kasuwar ta yau. To kasuwar ta yau alhamdulillah ne za a cewa. da ya ce an dan tattaba an dan tattaba kadan kadan mutane yanzu ka kai baje buhu nawa zakuwa ka tun da gashi rana na kokarin sun koyawa kwarai yanzu na sai da kusan buhu dai biyar zuwa shida da ake kasuwar ta yau kaka take yanka harare kasuwa satin da ya wuce Tau, sai dai alhamdulillah sai dai mu sati mai zuwa mu gani watakila ko Allah zai kawo alheri daga cikin ta. To me sunanka? Abdulrahman Garba. Abdulrahman Garba in Lela. Lela. mun gode. Me sunanka? Sunana Alasan. Alasan na wani gari? Na Tawa. Alasan da Tawa kaka zakkuwa nan wurin ka. Mm. To gashi na ga tsuli na albasa. Nawa tsulin albasa yake? Akwai na hamsin akwai na hamsin akwai na ɗari akwai na dala ashirin. To buhuwa aka sai suwa ko dai hinta ma mutane na aka yi a ah, hinta ana mu ana hinta to can na ga mina ne ga kana dokowa miya ta miya wace irin miya ko ga karas zai to karas zai miya guro kenan mm. miya ko? to ni ya bayani. ta na ga ga tiyoyi ga kuma maraba can na ga an cika maraba can 150 to ga wanda ka san kulli fa dala 20 to wagga daudawa ta ga ta nan na gani eh, min bayanin daudawa ya aka sai da ko maraba ko kulli akwai kulli dala goma dala goma aka sai suwa kulli mm, ya jika guda ya jika guda mm, maraba da gari don bashi ban gane ko mina na ba kulkule na kulkule na mi na miya na miya eh, miya wacce irin miya wadda kuka sha to ai ko wacce tana da suna wacce ai gurota na san me jan miya mm. to ita ko na ga dullin da guda nawa ka sai suwa a ah, ba lidda aka sai suwa kulli na ga shi aka suwa dala 50 kulli dala 50 mm. to aka ga kasuwar ta yau to da dama alhamdulillah an tattaba ko eh ba ne sunanka lawali muhammadu na wani gari sago mu kaura sago mu kaura to na mina na wanga balmata balma to nawa aka sai da don na ga abin jicci jicci na nawa aka sai da jicci 70 saban shida dala saba'in mm. to wancan hana gaga kantun mina na nika gani kantun gishiri na to shi ko nawa aka sai shi jika hudu jika hudu eh. ko sai ko hashi ko hashi. babu wata duk nasiha to ke yanzu guda nawa an ka sai suwa tun da kasuwa tana ba alhamdulillah sadifan da kasuwa kasa eh sadifan ka ganin irin wagga kasuwa ta rani alhamdulillah amma kasa yan rani ya shigo akwai matsala ta wajen gishiri ba ga eh, wadari ne ba ba a samu shi sosai sosai eh kwarai ko amma dai ana kakkamawa alhamdulillah to an gode sunan sunanka? Eh, ni Abdullahi a tuna. Abdullahi na wani gari da ina ka hito? Ba da gishiri nan cikin gari ne. Cikin garin ba da gishiri. To na ga ga abin sawa wuta ga masu yin shayi. Nawa shi ke shi yonga? Wanga nan ɗari da saba'in muke sai su amma ko na ɗari da talatin muna amsa. Bakin ɗari da talatin eh. ba a yi wa ƙasa. Muna amsa. Yanzu kama wanda ya to da tamanin ko saba'in ba a diba. Eh, gaskiya kamar wajen sayi can mun kuma ba mu samun shi haka. An ka sai su haka na an hwaɗi. Yawwa. To nawa abin buta shayi ga ta ina gani kuma gana nan ga tawo muna sai shi ta gaske ta dai jika guda jika guda eh. to na ga ga baka ga bula ga abin ga kowace kala kake so sai ka dauka to baka mutum na yarda shi shi baki tukunya baka yana <laughs> iya ga yana yi <laughs> to na ga ga abin shi ma can na gashin taya wanda ni ga ana mimir ɗaya mata na dahuwa da shi eh. shi ko nawa aka sai shi ake aza shi bisa wanga furno maganin an aza ya sai a yi dahuwa nan da nan eh shi ko miyan lotsin shi eh, to shi ko wanganan muna sai sai ɗari uku mutanen ƙauye ka sai ko na karkara na wa ka sai yan barike dai sun kai saye su daga abinci haka cikin gida to yanzu kamar guda nawa ka kabra musu yan barike tun da su eh, yan barike tun da sun sai eh. Allah dai sa abin da ka kauna ana ya ca dai suwa don na ga hakuran ka zon kai rohewa ka da hitsaba tun da su hake alhamdulillah kai an gode wa Allah sunan kamar lami sunana baffa yaro mai 'yan kunne da wani waje ka bullo nan cikin kasuwar dattawa nake amma na zo ba da gishiri da sahen zo ba da gishiri eh. to na gama kullai ga su kala kala na mina na wadan gama an gama kullai na daki na da na ga sunan dai saura na jikuna saura na dakuna to mi a bayanin su mi a lwacin su akwai wa'anda a jika da hamsin akwai na ɗari da hamsin akwai na arba'in kai ga sunan dai kaya kala kala makulli nawa an ka taba zakuwa yanzu to dai alhamdulillah dai sai dai a ce an gode ma Allah an taba abin da ya yi goma dai to na ga turare kala kala yaya turaren yake dojin din na ko na taba jiki na da yake na kwarai na akwai na kwarayi kuma akwai wancan na taba jiki akwai na taba eh, jiki kala kala ne to to yanzu guda nawa an ka samu an ka shiga da su an samu guda uku da an ka saida yau to wa ka sai mata ko maza wani to babu wanda bai sai cikin su kowa yana sai ana harka bukukuwa hakan ga an sayen kaya kuma ga hitullu can na gani su hitullu akwai sharji na abin ga na saluli ne da akwai su komi da komi akwai da kayan kuma ga biro na ga biro na rubuce rubuce kuma na yan lakon ne ga abin shahi irin eh, wannan kuma ni dosa ah, su ga sayan shi eh, ni suka da shi suna goga takalma ne irin wa'annan mayan mayan takalma na sanyi yawa su suka goga da su ga wani abu nan da mun ka dade ba mu gani ba kuma jirigi ne na mata na wankin tuka ni haka ah, a sai ai eh, ta gurzo tukunya da shi turaren wuta da hododi na yara da hododi na kayan kwalliya na mata da turaren wuta kuma ga sunan duka ga abin da kowa ka gudu ya gane ta yuka za ta ita kuma masu kayan miya masu mata masu aikin gida su ga sayan ta su ga sayan yuka To mun gode. Mun gode sosai. Barka mai dabino muna lafiya ko? Eh miya sunanka? Muhammadu. Muhammadu wane? <laughs> Ibrahim. Muhammadu Ibrahim daga ina ka bullo nan cikin kasuwa? Mutumin ba da gishiri. Mutumin ba da gishiri to ya magana dabino. Mun ga wanga kulli nawa nawa aka sai shi? Dala hamsin. Dala hamsin. Shi ko wanga fa? Dala goma. Wancan fa shi ko? Jikka. Jikka. To ana iya cewa jama'a na dan tattaba ko? <laughs> An dan tattaba zo kin. A da ƙwarar gaske. To mun gode. Ya suna ka Latijo? Hmm, suna na Bahilla ce. Bahilla ce na daga ina ka bullo cikin kasuwa yanzu. Daga eh, dajin Talamsu. Dajin Talamsu. To ya kaga kasuwa yau da ka shigo? Kasuwa da dama wallahi tabarakallah alhamdulillah. Ka sayo na ga ga kumus sanan ka do. ta kalmi ne sayo. Sa takalmi ka sayo. In eh, sayo mu mata mu nama. To da guziya. Su za ka sai musu. Su ne zan sai musu. Da su za ka biya musu da eh, su. Yanzu kai ka gama yawo cikin kasuwa ka ƙara sayan duk abin da za ka sai. Na ƙare komai. Yau sai magana ta tafiya gida sai taya gida bisa raƙumma kuka taya ko bisa mota kuka taya raƙumma raƙumi ina raƙumin ka hike shina nan baya shina nan baya ko Eh, eh me ya sunan ka mallami abdurrahimu abdurrahimu na wani waje tawa ke. tawa ko to na ga ga abubuwa ina gani kala kala nan sai kai muna bayanin waɗanga kayayyaki don na ga ga su saura na daɗe ban gane su ba sai yau. to ga sunan ne da kai ma gani turkuɗi aka ce eh, mai a turkuɗi aka ce turkuɗi eh, a bayani ne yake turkuɗi to da dama ana kasuwanci amma da suka ka metr metr na sai so ko kuma kagana ana sai da metr metr ana sai da yadi metr wanga karamin turkuɗi na metr ɗari da ashirin amma na bai ɗari kuma shi ko wanga abin nan mena na wanga ina wanga shi kuma wari wari eh. na yin rawani to shi ko nawa aka sai so shi ma ɗari iya da shi ma metriki ne da dama ko da dama da kuma a ta hinne ko eh. to wadda wagga wacce kala ta wagga wagas ce wagas ce din ta wagga ko ba bacci to tana da dan nata tana dan nata a biki ni an lwatsa ta ita ko yanzu ga <laughs> dubu ne muke da eh? dubu dubu dubu nawa dubu jika biyar jika biyar jika da yake sai suwa to ana dan sossotawa in mutum na so sai da yawa a baki haka ne sai bakin ta haka sannan mu ko sai ko hashi ko sai ko hashi in mutum bai da kuɗi shi gaba sai dai shi gaba gaskiya ni a sunanka sunana zanai da adam na wani gari na garin ba da gishiri ba da gishiri wanga mina na gashi nan wurin ga muna gani nan wurin shinkafa ta shinkafa to nawa tiya ta shinkafa tiya jika da arba'in jika da eh to in maraba mutum ka so maraba 120 da eh da to ana ba mutum ko rabin maraba shi ka so ana ba su ba a ba bakin maraba sai tiya nawa buhu shige jika goma da rabi jika goma da rabi eh. to ke yanzu an sayar da buhuhuwa da yawa tun da zakwa yanzu to tun da dai ba mu wacce sai da biyu biyu to wanga mina na shi ko ne ka gani wake awara shi ko ga ga shi ke wake awara jika da arba'in Ke? eh maraba fa maraba dari jika da dari da ashirin dari da ashirin to ita ko wanga mita ta masara ta masara ita ko nawa take masara dari da sittin dari da sittin ga wake shi ko ga bayanin wake shi ke shi ko jika da sittin jika da sittin yake eh maraba fa maraba dari da talatin ba kulla ma mutane ba a eh, mu ba mu kulla mun gode masu sauraron mu shirin kasuwa a kai miki dole kenan wanda ni haruna mamman bako na shirya na gabatar daga nan birnin kwannin janguriyar nijar inda muka leka kasuwar ba da gishiri ta cikin karamar hukumar mulkin lela umani ta jihar tawar janguriyar nijar kuma dai kun ji duka irin tsarabar da mun ka zo muku da ita a yau daga nan sai in ce muku sai wani karon in Allah ya so. thank you shirin BOA Hausa. Kasuwa a Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. maza da mata ina muku fatan alheri cikakken suna isa almasihu suna na reverend cire maga magatakardar ikilisiyoyi duka na nijar a nan birnin yamai yau zan yi wa'azi na minti cikin magana allah wasiƙa ta wi daga hannun bulus zuwa ga ɗan sanarwa ne a timotawa daga sura uku daga aya ɗaya zuwa aya biyar kan magana shine ƙarshen duniya ko ƙarshen zamani ya ce masa amma ka fahimta a zamanin ƙarshe za a sha wuya kwarai yadda ya kamata mu gane cikin wannan lokacin kadan shine lokacin da mutane suke yanzu abinda muke ganin muna fuskanta shine abinda magana Allah ta rige ta bayyana mutane ga sunan ba zaman lahiya mutane ba kamna mutane ba son juna ga sace-sace ga kashe-kashe ga ibada amma an an ka ka kaɗan sai a gani mutane zuciyarsu ta rube zuciyarsu ta lalace yaya ya za mu yi don mu ciwo kan wannan dole sai in dawo ga magana Allah dole sai in dawo ga tsoron Allah wannan kira shina zuwa ga shugabanninmu na Afirka duka zuwa ga al'ummai duka ya kamata mu yi hattara mu ba juna hannu mu zamna cikin salama in ba mu yi ba rayuwar tantamu za ta tarwace a gaba ɗaya to wane ne zai ceto mu za mu ce Allah zai ceto mu wannan gaskiya ne amma Allah ya ba mu magana shi da mu amfani da ita da mu sami ceto ubangiji ya ba mu albarka ubangiji ya kare afirka ubangiji ya ba mu hikimar da za mu zama kuma mu tsarkake zuciyarmu mu yi tsoron Allah don saboda komi ba zai yi ba in babu tsoron Allah Allah sa mun gane hausawa sun kace in kunne ya shiya shiki ya tsira na gode kwarai Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne a kan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka mu da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa wato urinary tract infection da turanci kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli a lokacin da komai yake yadda ake so lafiya lau babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har zuwa wurin fitar da shi fitsarin to amma idan aka samu wani dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin mafitsara wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci to likita me ke kawo wa'annan kwayoyin cutar kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini ta hanyar jini suka je su samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsarar su shiga cikin balan-balan da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama mafi yawanci cuta ce da take a yara ƙanana amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarinsu duk ɗaya ne amma bayan shekara guda a yawanci 'ya'ya maza ba su fai samun wannan matsala ba 'ya'ya mata sun fai samun kusan kafin ka samu yaro daya namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar uci za ka samu yara mata kamar goma wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na 'ya'ya maza ba menene alamomin wannan cuta mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya taɓu ko kuma akwai akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wani matsala. Cutar UTI din ita kala-kala ne ya danganta ga wani bangare ne ya shafu. A koda ce ta shafu ko kuma a balambalan din ne ko kuma kasan balambalan din ne wato hanyar da fitsarin ke fita. Idan can sama ne wato wajen koda kenan yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman sannan ciwon kwibi kwibin da ya shafa din idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa a wani lokaci akan iya samun mutum ya samu musamman a yara ɗin su samu wannan uti ba tare da suna da wani alamu ba wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin da ya sa yaro ya ki girma ɗin sai a gano cewar yana da wannan urinary tract infection ne kenan shi a irin wannan ba lallai a ga wasu alamu ba sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta misali ya kasance baya yaƙi cin abinci ya zazzabi ko wani lokacin hasu fara girgiza da sauransu saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar to kamar su waɗanda aka haifa misali watan farko idan an samu matsala ko taurin haihuwa ko wurin da aka haihu wato yana nufin kamar a ce wurin da aka haihu ba wuri ne mai tsafta ba ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection din lokacin haihuwa sai jaririn ya dauka to ana iya samun wannan UTI sosai bayan shekara farko yara mata sukan yawan samun UTI saboda kasancewar musamman 'yan ƙanana da ake kaiwa irin makarantar da ake cewa crèche kenan ko pre-nursery saboda idan sun yi je ban sun amfani da ban wurin wanke su idan ya kasance an wanko kwayoyin cuta daga wajen bayan gida a kayo gaba da su suna iya shiga mafitsarar nan sai su kawo eh, wannan uti kuma yana daga cikin dalilan da yasa 'yan kananan yara 'yan mata suke samu wannan abin yakan yawa akan samu idan mafitsarar na hanyar da duk tun daga kan koda har mafita idan an haifi mutum da matsala da su wasu akan samu matsala wurin wato abnormal to urinary tract sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI. Akwai waɗanda kuma idan shi wannan balan-balan na fitsarin ya matsa da ƙarfi don ya fitar da fitsari ta ƙasa. Wani fitsarin yana iya komawa sama ya yi har wajen koda abinda ake cewa reflux. To su ma suna samun uh, urinary tract infection. Saboda haka akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection. A manya musamman maza wanda suke da abinda ake cewa prostate idan ya fara girma saboda Ah, fitsarin baya fita sosai shi su ma sukan suna cikin hatsarin samun urinary tract infection din nan duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai ya rinka taruwa a cikin balambalan din bulada din nan zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection misali zaka ga masu rike fitsari watakila sai su jima ba su yi fitsarin ba ko da suna jin fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta eh shi ma yana da matsala da bukatar idan mutum ya ji fitsarin nan to bai ya fitar da shi saboda idan eh, bai fitar da shi ba zai taru shi kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda kwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi to yana taimakawa wurin wanke ita kanta mafitsarar saboda wurin fitar tashi sai ya kasance kwayoyin cutar ba su samu dama su daɗe a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba. To likita menene illar cutar mafitsara idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba. To akwai illa ta yanzu yanzu misali zazzabin nan ciwon kuɗi da sauransu sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba wanda yawan wannan urinary tract infection yana iya taba koda yana iya lalata koda sai ya zama koda ta samu matsala nan gaba cikin wani lokaci kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar ya za a ce wasu kenan wanda idan yana taba kodan nan za a samu wurin da kamar ya yi ciwo ya warke to wannan tabon sai ya zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba ya zama kenan koda ta samu matsala Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.